Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Halin ɗan adam ba dama halin ɗan adam sai Allah. sauraro barkan mu da dawowa Maryam barka da asuba kin samun karya da waka halin dan Adam. Ina jin dadin ta. Wallahi tana da daɗi gaskiya. Kuma halin dan Adam. Wallahi sai Allah. Sai Allah. Allah kada ke iya dan Adam. <laughs> Mm, Allah eh. sa mu dace. Ko shi ma sai da an yi abu sai ka ji a ce wayyo Allah. Eh, dan adam sai yayi raki eh, <laughs> Allah ma ya mai abin da ya Allah eh <laughs> ta Allah ya sa mu daji <laughs> to ah, Maryam kafin mu mika sakon gaishe gaishe karki manta fa kuma ni ma ban manta ba masu sauraro na san basu manta muna binki bashi labarin itace oh to to to to yawa itan gawo oh. ko haka haka to uh, <laughs> saƙon kafin mika gaisuwar sai na fara mika saƙon taya murna ga abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad eh, game da sabuwar bakuwa da ta zo eh <laughs> Allah ya sa mu dace ina kama ta eh. suna wai Raiha ne ko ba dai sani ba eh, ka san sunayen zamani tana da sunanta da ta sa mata sannan bayan sunan da ta rada mata kuma akwai inke da za a dinga kiranta da suna Raiha Raiha? Eh, ko Raihan. Oh. Wato wani abin jin kamshi to amma ni aka yi wannan karar fa. da Allah zan baki labari to mu je zuwa <laughs> to sai mu ce Allah ubangiji ya raya ta amin ya ba ya sa cikon addini ce sannan ita kuma uwar Allah ba ta lafiyar shayarwa mai gida Allah ba shi lafiyar nemowa amma mun ke wanta ɗan eh, kwana biyu wallahi <laughs> kuwa ai babu damuwa kwanci tashi zaki ga haka ne ka dawo tana cikin aiki to sannan kuma akwai sakon taya Muhammad Abubakar tsohon murnar daurin auren yarsa Fatima Muhammad wanda za a yi yau Asabar a NDLE AEA Records da ke Jos a jihar Plateau kenan a Najeriya. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zuri'a ta gari. Amin amin. To wannan sai mu ce bayan wannan kuma sai mu mika sakonnin da na dan kwaso na ga wasu nan a hannun ki ga wasu a hannuna da ya shafi eh, sakonnin email da suke aiko mana ya ce dubun gaisuwa mai yawa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce daga kabiru janya kwari Allah ya sa na faɗa daidai ce wanda ke son a miƙa mun gaisuwa ta wato gaisuwar shi kenan zuwa ga a bari ya huce sai kuma abokansa su Sade Sa'idu Daura da kuma Bello Biji gidan Madi Sokoto da kuma Abu Danu Kware da kuma Aliyu Mai Rini Kware da fatan suna cikin ƙoshin lafiya sai mu ce to mun gode Kabiru da fatan kuma sun ji. Sai kuma saƙon gaisuwar a bari ya huce na fatan alheri daga Yusuf Garba Dauda ya ce ina son a miƙa min saƙon gaisuwa ta daga Fataskun zuwa ga waɗannan mutane da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma kasu bari a huce wanda aka ce shi ke kawo ƙuda ya faɗa ciki. Gaisuwa zuwa ga yayana Takata Agustin Garba garin Jimbiri sai Malam Thomas garin Jimbiri da kuma limamin garin Jimbiri Malam Rabi'u sai gaisuwar fata alherin na abar ya huce zuwa ga Maman Fati da kuma Malam Aminu Shabo da kuma Malam Aminu Shabon Shago unguwar Jaji sai Malama Fatima mamansu Hailat a unguwar Jaji a garin Fataskun. gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga haruna muhammad zuwa ga shafi'u ma dawaki inono da ke karamar hukumar sabuwa a jihar katsina sai injiniya alhaji biliya muhammad albaba katsina sai jafar wada mawashi kakakin kungiyar muryar jama'a da kuma haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga ahmad musa daga kuma nan sai mun leƙa zuwa ga gaisuwar fatan alherin abar ya huce daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce a miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga sa abdul labaran malumfashi da sa kasim abdu saulawa da honorable musa adamu funtuwa sai honorable hamza sulafaskari da kuma wamban faskari daga mai nasara sai mu ce to da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. Sako na gaba ya fito ne daga Usman Isa ya ce sakon gaisuwan fatan alkhairi zuwa ga masu sauraron abar ya huce kamar su shugaba Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi da barista Dan Lami Alhaji Wushishi na ma'aikatar shari'a ta jihar Neja sai Hajiya Amina Hamza Babes Zaria da Abubakar Kalajanga da ke unguwar Turake Jalin zango a jihar Taraba, sai shugaba Mani a Shafura Numan tashar mota Funtuwa, sai a shugaba Ali a Ware na Muhammadu Inuwa garin Malam, sai kuma Abdullahi Sa'adu, Darekta a Freak Media da ke kasar Kamaru, da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Isuhun Dila Faki yana isar da gaisuwarsa zuwa ga Ashir mai barkono kofar gabas Faki da Murtala ɗan Faki da Gali Siraj Faki da magaji gadon kaya lungun Liman Faki da Gambon Alaska Faki da Yakubu Izi Faki da Alhaji Bashari gidan Mubuga bakin kasuwa Faki da al'ummar garin Faki gaba daya da kuma sarkin garejin Olode a jihar Oshin Alhaji Rabi'u Gora da fatan duk sun ji suna nan lafiya. To da na ce sun kare ashe da wata guda ɗaya da ta makale kin ganta. Ah, daga Umar Bello Madibo Wuro Biriji ne ya ce zuwa ga abari ya huce na sada zumunci ya ce gaisuwar fatan alheri zuwa ga dagacin wura bereji malam adamu sani da baffa na baba wuro usman modibo maji daɗin wura bereji da malam ahmadu manaja wura bereji da musa kata mai kaji bypass kwanar riyal a gombe da fatan sun eh, to maryam bari mu dan shakata mu da dole an gane cikin mutum ba dole ku kai ni ci out. abun wani barkanmu da da Maryam. Eh, Yawwa to bayan wannan waka sai in ce to sai kuma mu leka mu biyo ki inda kafin baki dan labarai akwai labari guda biyu amma sai bayan mun ji bangaren ita da bangaren labari eh. labarin da aka biyo ni bashi yawa saboda ki sauke nauyi yawa amma sai in kin yi wannan zamu yi labarin dan fulani da mahaifiyar shi ta rasu wai me yasa kullum eh, sai labaran fulani ah, da da bare bari <laughs> akwai wani buzu yau <laughs> akwai buzu eh labari da <laughs> buzu eh da ya samu yaro yana dirka mm. kuka haka eh, haka za mu je inda saka kare haka eh. to ka san a makon da ya gabata mun dauko labari kan hmm. yadda itatuwa suke sadarwa tsakanin su hmm. wanda zamantakewa ya kasance a tsakanin su haka tana rayuwa ko za ta mutu da su haka haka muka dawo kan cewa yadda a kula da alfanun itatuwa a cikin yanayi eh, hmm. musamman yadda ake fama da sauyin yanayi da yake jawo mana abubuwa matsaloli da <laughs> dama da bala'i da ke faruwa a duniya kaga ambaliyar ruwa da muke ta fuskanta shi ma yana da nasaba da duk waɗannan mm. abubuwa eh. da eh, eh, kwararowar mm. hamada da dai mm, sauran su nan masu hasashen yanayi kullum suna ta haka haka haka haka to har na ce ban baku labarin wani icen gawo ah, shi wannan icen gawon ana masa kallon cewa ice ne mai tarin baiwa ganin yadda alfanun ice guda daidai yake da shanu goma wajen ah. yadda yake um, samar da taki ga wannan ƙasa Mm. yana farfado da ƙasa irin cewa wasu gurare da da an daina ma noma a wuraren to in kwanakin masana sun lura cewa itatuwan tumbale a Nijar. Mm. Sai lura cewa yadda itatuwan gawo ta taru a wurare da dama kuma irin gurin ya farfado da oh. yanayin. Oh, in na fahimce ki mm. akwai an gansu da yawa a wurin sun fito. Suna ta fitowa da kansu eh. kasan yanzu ana ta mm. kokari yadda za a yaƙa fararowar hamada eh, to shi wannan tsarin ma ba ma baya ma cikin tsarin cikin abin da suke kokarin yi amma ko shi Allah da sa. yana suna ta farfadowa suna ta tsurowa gurare daban-daban mm. kuma yana da alfanu sosai ana magani da shi mm. itatuwan itatuwa dabbobi na ci eh, kin ji an baki je wani karin magana da bahaushe yake cewa jiran gawan shanu menene kenan shine sai saniya ta zo ta kwanta a gindin bishiyar gawo haka sai ta jira in guda ɗaya ya faɗo sai ta ɗauka ta ci saboda daɗin shi za ta zauna ta yi na anan saboda to kaga alƙice ne mai mm. alfanu sosai sai kuma cewa ka sani ana yawan sassara itatuwa domin a bada hanya a yi mm. irin noma da mm. abubuwan nan to amma wannan abin iko da eh, wani abin eh, mamaki eh, dangane da icen gawo lokacin lokacin damina ya zo mm-hmm. to ita uh, ganyen itatuwan gabaki ɗaya zubewa suke yanda bai zai kare ruwa ah. uh, ba zai kare hasken rana ba kuma ba zai zai mata eh, inuwa ta kashe shuka ba haka haka ba zai ah. wannan ba kuma in uh, ganyen ganyen ganyen ya suka zuba mm. shi ma kamar taki ne ga ah, wannan ɗin ƙasa to tana da ah. amfani sosai sosai to in ka ganta a gonar ka karka ka sare hmm. gawo to ai shine wani abu da da hmm. ka sani a Niger ina hmm. dubawa da eh. komai itatuwa na na kasa kamar na gwamnati ne amma daga baya sai aka zo aka janye irin wannan aka bari mutane nasu ne eh, to mutane eh da eh, ana gani abu na gwamnati ne zuwa ta lallatawa ko bata ake haka haka amma yanzu da aka gane alfanun wannan abun har zaka ga akwai wani tsari da ake biyan mutane in kana da icen gawo guda ana rika biyan ka fa ko hamsin ne ko nawa ne da samu sai eh, sake dasawa haka to eh. irin sai mutane na kuna suna kula da su sosai haka haka mm. to dai kaɗan dai daga cikin abin da zan iya kawo muku ne game da wannan icen gawo eh. amma dai kuma kuna da masaniya akan eh zan so in ji ma su mutane ma me suka sani me suka sani game da shi kuma mm. yare suka ga abin musamman sun inda suke mm. eh haka in suka ma aiko za mu faɗa sai su aiko mana mu ma karin karin ilimi ne gare mu haka yake sannan ina ga wannan maganar muka je yau da gobe a mako mai mai zuwa ya kamata mu samo masana noma haka eh su gaya mana alfanin irin waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan da itatu wasu za ka gani mm-hmm. dama uh, muna da irin abubuwan nan arzikin da muke da shi mm-hmm. ba mu ba mu lura da su shi sai ba ma san da mm-hmm. su ba Ba ba. san da su haka a Usman kaga wannan satin dai kawai haka daidai aka yi maneji eh ba ko tun ran laraba da na tashi fa tun eh. ran laraba da na tashi na ganki ne Na waye gari na tunanin ah yau asabar me zan ma yi eh. ana zauna ina lissafin abin da eh. zai ce la ilaha illa ina da aiki da eh, sauri na na zabura na rugo da gudu to ba ke saki shanta ke ba sai an gama abin <gasps> wallahi da ga shi sai na zama duk confused eh ai fa confused da turawa wallahi san wani abu shi yanzu nan sai ya wartsake da ke saboda yanzu akwai wani dan labari da aka aiko mana guda biyu to kin ce ana taba fulani to yau an taba hadda buzu <laughs> wato bari in fara baki amma na buzun eh ah, wani labari ne daga nura manjo Mm. ya aiko mana cewa wani buzu ne ya samu wani yaro yana ta tsala kuka ba kakkautawa buzu yana zuwa eh, kai namiji yakin san shi namiji yaro da babba kawai din namiji ne dan buzu kai namiji kuka me kake yace eh, yaro ba zai ya nuna mishi eh, ta harbe ni ma ta harbe shi ya nuna mishi ma. ya dawo na kai yaba kuka ya daga ya rike la taba wa buzu fitiu a hannu ya shiru ya ce mm, namiji yi kukan kan mu ma za mu fara namu <laughs> Yana da buɗe baki shi ba kawai cigaba da kuka. Kai kai kai kai ai kunama ma zafi gare ta. To labarin nuna manjo kenan da ya aiko Allah kiyaye to Allah tsare. Ka adali to karka je ka ɗauki kunama. <laughs> to sai kuma na eh, dangin dangi Maryam. Mm, ina ji. Eh, wani <laughs> babulatani ne wai mahaifiyar shi ta rasu. A ba daɗewa sai baban shi ma ya rasu. To. Ya zo ya zauna ana zaman makoki dan Fulani takaici ya ishe shi yana ta jimami dai. Shikenan sai abokin shi ya zo abokina yanzu shikenan Allah sarki Allah sarki ka zama maraya. Ya ai na ai mun kai shegu mun wuce maraya. Uwa ta mutu uba mutu wasu ba maraya bane sun kai shegu. tunda an ce wanda bai da uwa bai da uba ai kawai shi ce ake cewa <laughs> shi bai gane cewa mutuwa na baba daban ba wanda aka haifa ba uba daban to shi abu tunaninsa tunda an ce baba ne ai kawai shi kenan baba in ya mutu kawai ga uwa ta mutu ga uba mutu kawai shi shi sake ba uwa ba uba <laughs> shine Allah shi kyauta to to sani alwani ya aiko mana da wannan labarin mm. eh su ma bare barin suna aikowa wallahi za su ji dama kwanaki na karanta to ai gaskiya kamata a rika eh, balance gaskiya yawa eh kudin aiko mana <laughs> eh to Maryam yaya sai me rage me kuma ya rage eh. ina tunani ne ɗazun batun da kai magana suna diyar hafsa eh. ka sanin su amerika yawanci zaka ga mm. amurkawa musulmai mm. yadda suke sai su ba mu yaro sunaye jeri ka san mu zance ilim na na fatima waye ne mm. a'a ga wani sunan shi fatima zainab aisha eh. aka aka hada mai to ina ga ina ga ina ga hafsa ma sun bi sahu mu ma fa mun dauki wannan salon nan fa yanzu fa ni ma ana gani ya zaki zaka gani an haifi an haifi yaro an tafka mai suna a Najeriya muna yin wannan in ka ce ce sunana misali sai in ce to sunana Usman Ismail Ibrahim kuma ranar da zaka eh. rika ba suna ba wai suna guda aka suna eh. gaba ɗaya zaka jera zaka jera eh <laughs> kin ga amma kuma su nan Amurka zaki ga akwai san faɗan suna guntu misali kamar a ce ah, Abraham misali mm. sai kawai su ce maka Ibi mm. sai su takaita shi kawai suna da wannan eh. mu kuma mun dauki wannan amma wacce da ta fito mm. ah, shahararriyar yar Hollywood sunanta Uzo Aduba Uzo Aduba tace anan ta tashi mm-hmm. to lokacin Uzo ma sunanta Uzo a. amaka ta ce lokacin a makaranta ta je eh, makaranta yara ta mata tsiya eh. makaranta har teacher ta ce wai me yasa bar mu fara kiran eh, mm. kiran ki wannan suna mm. ta ce da ta dawo gida sai ta cike tambayan mamanta daidai ne a kira ta wani sunan turawa haka ta mm. ce a'a yadda suka koya suna Michelangelo mm, ko suka kira menene Donatello wani irin suna masu kwarmata kwarmata eh. to haka su ma za su zauna su koya suna ki uzo a maka ka san Mandela cewa sunan shi ma ba Nelson ba eh haka ainihin eh. sunan shi wani eh, Rohilala Ruhul hala amma su da yadda suke faɗe shi yadda suke faɗe shi dai wani daban dai ne eh. to ya ce ranar da ya fara zuwa kuma makaranta ne ya je makaranta ya mm. dawo titin shi ta kasa faɗin wannan sunan in suna na tanko maji daɗin kiɗa dole ka faɗa ya ce wai oh mm. can I call you Mary Maryam no no no no mm, my suna na Maryam Kwarai kuwa. Da ma ban kara musu da mai ramu dasa ba. <laughs> A'a wannan rabani. Sai kun gajewar yanzu sai sai Allah ya kai mu kuma wani mako kan. Duka duka yanzu kan anan zamu tattara ina mu ina mu saboda lokaci baya jira suna na Usman Ahmad. Tare da ni Maryam Bashir Bugaji. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka muke cewa mu zama lafiya mu ba ku da wannan. Kullum an jidda awa salin. abin da ke motsawa da wanda ba ya motsi Allah. ce jakadiya ya faɗi mai abin ya sale mai abin riba ka kukan ɗari kun tuje ka nan ice da ashana ka ba da gaskiyar ka ga Allah Allah kai ta mata da rabin wata mata jakadiya ya sale antum mata baki zama aminiya baki kayar abdu hawa da kadiya yan sale salama da kalangun ta kayanda babu kiɗa sai shafa da kadiya yan sale a kiɗan jakadiya nake tuna baya a nan nake karya wani a nake ta da wani jakadiya ta ɗauka kai cike ita duniya budurwar wawa duniya budurwar yaro yare duniya kitabun ra'asi tubila ma turami wannan kiɗa kamar yin kuka Allah jikan tuga garin maza ɗan dan bello amadu biyar bello karam jikan kwarai an ji kasuwar abata ka gyara birni ka gyara ƙauye sabri miya dan bello Allah ya ji ba wa balewa Allah ya ji karba da na yawon a sojoji gashi murtala ya kaura ina kana wanda abu babban abin da ke damuna Allah ji kan mai ran autan bawo garba abu dan ila mai shiga gwaggwamai kafnawa uban kabiru uban hasan ciro mababan binta baba an ci karasuwa an bata Allahu akbar Allah Allah kan maka ma idi uban maka mai yanzu jikan jama'a halin mai kaman yar koko Allah ya ji kan sarkin fulani sarkin danja baba ya ci cika zuwa bata ya ku zo mu koma zan zau a zariya na bakin ciki na kuka